kada ka ba na tarihi da ainihin ɗan uwa waɗanda suke a galabiyar su da su sanin ne ba su ciyan kansu ba sun sun da ka sauke su suna wani adani sa aini ne ne su zauna su tsira su isa in Allah ce mutu kan za ka biya su ɗan da ka biya da su kiyaye ba su ma alheri dama ibada ka kauka in ka ɓata neman ma ƙasan kake ba dai kana ƙasan Allah ba kuɗin ka na aljihunka san me a cikin jaka ce kawai jaka ce ba na kan jiri ta ce jaka ba ta kirkice ba ranar ta wajiba ba yadda za a biya ta ka ba yadda za a yi saboda haka nan ta tsaya ta dafa kana za ta yi ka ci ka sha ka yi tilawa ka yi tilawa in da ke kama ka kaɗan rinka ka ko ta je ta wanka ta zaka ci gaba da tilawa bayan ta na kuma a ce Allah ta mace ka gado ra an ka ganin dama ta samu a gare ka faɗa ka a ka ya fito wannan ya fito wancan haram ne da illa ya fice akwai abin da ke wanzuwa ne a matsayin ka kai ne waye mai a ta gano da a da yake ba laifi ne da kan rafito kan amma dai ga a da ke babban a da ke nema wannan munasaba ana yabon akwai wanda a za a tsawafi suka sauka a tsawafi musamman bayan Allah da Allah yana tawafi yana zuwa kawai na Allahu akbar ya shafa wannan dutsen kafin ya gaji to yanzu misalin da kaddara da ma ya ta dama ta sake samu kuma yin hawa sama misali ko da ko kuma ka ta ci abin da nesa kaga izi nawa za ka yi ka ɗauka daga wancan danganci kana tafiya kana filawan kana filawan ba fa dole ne ba a gane kana wani su ne ta ta an ce yanzu ma a tawafi a daina kuma sakan ƙura ne za a yi ba kuma wani tasbihi duk abin da ya da ka sai za ka karanta sai da kanan dambe neman falalan abin ɗin da kanan ka zai wani sauka ka yi wa kanka ka je ka ɗaje ka ta ce ba zagaya ka ga a bakwai za ka iya saukan ka ba a sauka ba izini nawa za ka yi musamman wanda Allah ba su bayuwa sun haddace ko nan ne ne kwasowa nan ne inda za ka nuna ainihin iyayenka ka yi amfani da bayar da Allah ba ka bambancin wanda ya haddace da wanda bai haddace ba ne yake bambanta na su bambance Maqaulah sallallahu alaihi wasallam Man qara al-Qur'ana wa man qara al-Qur'ana fi aqall min thalath layalin tukun abun badai saytana dalam lam yaqaf. Bukan tu. Jadi para anda sebekas Allah sahaja. Bukan itu. Jadi kalau orang itu anda masa bacaan sama sekali, kalau kedua orang sudah jadi jadi. Kata makanya masa saya sudah lama tu, anak cara saya cara saya ni macam tak jadi. kamar yadda kafin ba kasamin jarida don ka karanta ta tana so ka gano labaran da ke ciki kuka nan alƙur'ani wa amara rasulu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya yi umarni wa abdullahi bin amri radiyallahu anhuma a yaktin fi kulli suja'in ya dinga saukan alƙur'ani a duk kwana bakwai kama kana abdullahi bin mas'ud وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يقسمونه في كل أسبوع مرة ومن يد عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان زيد بن ثابت الله يقارى مسيرته بما سيكون سأسكن دكا كان لكم in ta ɓaci ta ɓaci ko to aƙalla duk wata ya zama ka sauka wata a ce dai ka sauka wata ka sauka wata ka sauka ta sai ka mutu da za a karanta maka alƙur'ani kana raye ne kina raye na uku an yaltazima al-khusu'a inda tilawatihi mutum ya lubunci takawa ya lubunci tsoron Allah wurin karatun wa an an ya bayyana damuwa a wurin karatun ba a koya wurin karatun alƙur'ani da ta je ta samu makaranta farko inda ta fara da fuskokin su za ta kalla idan na Allah ne zuwa gane in kuɗin duniya ne nan ma suka gane in farko ya Allah sai ya tafi tafi ce cikin waɗanda ke cewa ƙara'un al-Qur'ana wala yujawizu hanajarahu suna al ne da yake mai ƙoƙarin ba yake mai ƙoƙarin ba iyakacin su ma har da wanda dama aqafal halqi hanga da ha'i wasul halqi ainun da ha adaman haizan ka shi kan daga nan sai arifan harshe ko na kallafi kuma lebe ko kai ko cikin qur'ani ya kasance mai yiwa zuwa ba amma zuciyarsa babu komai na alqur'ani shine magana ce wanda komai na na suna fita daga addini tamkar da kubiya kan fita daga abin da aka harbe ta ko da harfa shi zai yi da shi ta wuri haka suke fita daga addini in kana sai bayyana baƙin ciki wa an yaba kuwa ya yi kuka a karatun ina daga cikin madadin karatun alƙur'ani ne kuka Nan da mijin kuka wurin su so ina ayyata ba ta kowane kukan in ma ya karanta akwai kukan da ba su kama ba kana cikin yi Allah zai sako ma don in kusa in zama to in ma ba ka samu kuka ba sai ka dinga lura da fassara lura da kaza lura da rayuwar da yake ciki lura da iri imanin ka ya fi da kana karatun alkurani kana kuka yau ka karanta alkurani a zuwa fila daga bakara ka yi nasu ka kuma zuwa nasu da sai tsalla ba bilala zuke ka ta zuke ta tsaye a ce rana ina ne ya zo da kai saboda ka ne kuka auyata da ka in lam yastata al buka in bai iya kukan ba لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إن كان من الله إن هذا القرآن نزل بحزن وما القرآن يا فقنا بلد ماشي آه آه إن هذا القرآن نزل بحزن يا فقنا بلد وتعاذب بمرتفع atau sekian sekawan orang yang saya kebasi ini juga mengelola bakar api mana dari Allah saya cara api nuhu untuk karam pasti pada ku kulkuka fa'inlam pada ku pada ku kukaba pada basi saya kena nukuka Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi wancan baya yake ko na hudu an yi haskina sautatu bihi kuma mutum ya kawata sautinsa da alƙur'ani in an ce kawatawa ba kawata wanda zai sa a lallan ƙasa su inda zai ba da dariya ya sa kowa ko ya sa rawa sa gaɗa ba bin da ka'idojin da aka بقوله صلى الله عليه زينوا القرآن بأصواتكم تنبيا القرآن بصوتكم فإذا بزن كراتم كان فضاها غني لما أكو خطيئي أودا وفي قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بايا تارد من ذك وندى بي كيف تصيتم القرآن ده بقوله صلى الله عليه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ما أذن الله Allah tabaraka wa ta'ala bai sanar da sai inda wani abu ba daga cikin dokokinsa wato bai sanar da wani abu ba a cikin ainihin dokokinsa ma abu na irin yadda ya sanar da ya ya المعنى ديار أن a تلاوته el أنقص على con أن يسر a na dole dole amma har kowa da kowa na ji ko karanta na kowa da kowa na ji ne ba a ta ba a ko so kama da riko ina da kai na ba ana ana samun da bukatan mutanen da suke a kai kila ba a abu na sa abin da abin da mutum ɗaya ne kila na zama a lafi ta a kai ko a sa a kashi abin da auna fiye da ta sa yadda za ka fi ko ka karanta shi yadda za ka ji tasiri karatun alƙawani ko yake ake in ka fi alamar ta riya an in ya ji tsaron riya ya rayuwarsa aikin akan ko suna ko yana gudun duk inda gita ke shi ne mai miliyan ne shi ne mai miliyan ne daga sum'a أو كان يسلط يسلط به على مسلم ko ina tsawata su mana yana tarwa wa mai sallah ne a ce da masu sallah a cikin masallaci ko kuma ka buɗe mari a cikin gaba da kana in ina ne mutum karanta yadda zai gina kansa wanda zai sa wani ibatawa wani sallah saboda ƙarfin ƙurani na da jabba yana da kusga ƙarfe in kana sallah ko da wanda yake tilawa in ya ƙasa tilawa kana ya ƙasa sallah tunda dole same ka kuma sai dai dole ba za ka iya yin in kana da hadda haka mai rauni ne rauni haka sai ita ce ma saboda kana aula in dai gudun kada wani sai ya sa'a wani matsalaci da kuka ba yana da kansu yi shi kasa kafa kafa kafa kafa kafa daidai da bai ji ya kanta lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya daga manzon Allah al-jahir bil qur'ani kal jahir bis sadaqati مبينة القرآن تنكر مبينة صدقة ومن المعلوم يا بتكتاب اللي تسمنه أن صدقة تستحب سريتها صدقة أنت سنك أنا سنك ويبتأ إلا أن يكون في الجهر فائدة سيدي إن أقوى فائدة أبينا مقصودة دعك مثل تحمل الناس على فعلها مثلا kemudian ilah bersama mengatakan al-kata-kata misali wa tilawat al-Qur'an kata cuma kalau al-Qur'an al-kata-kata hatanya masjidah ayya taliyahu bitadabbirin wa tafakkirin ma'ata'adhinin lahu qalbi wa lima amin jawa asrari maka istikaran kasih bitadabbir lelora mana ada kehentang da cikin ahkam da ke ciki wa tafakkur da kuma tunanin masa'il din da suke fita ma ta'azimin lahu tare da girmamawa gare shi واستهدار القلب بحلر تب زوتيا كم أدنى كنت كراتين لهم وتفهم لمعانيه جميما فهمت معانيه وأسرارك بسرعين بكتك سوف كان فائدا كثيرا بمثير كرامتك ya tsaya ya nuna amanta ya nuna fassaranta daidai gurgudu in ya yi zurfafa ya zurfafa in kuma mutum da ta da ya tabbatar da yana sanin yake faɗi na bakwai Allah ya tuna inda tilawatihi min al-ghafilin anhu al-mukhalifin lahu kada mutum ya kasance a wurin karatun alƙur'ani daga cikin shagalallu daga alƙur'ani ما تشابه نظري إذ أنه قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه لأن هيطبق إيمة وكنسة بكنسة ما يكون بلوكي بلوكي كرنت هذا بنتبه إيمة وكنسة بكنسة لأنه إن قرأ إذا لم مثل وكنسة فنجعل لعنة الله على الكاذبين من صنة إيمة da سامو رحمر الله تبارك وتعالى wa آية أو ما فقد يتاوى على إمرارة آية ثم بقى أو لا نفس الله على الظالمين إيمير الله تتبطع كه الظالمين وكان كذابا كذا ما تنسين أو ظالم كون في سين كذا ما تنسين في الظالم في جروع الله فإنه يكون ما إلا لنفسه يا سبحانه وتعالى وكذا والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين رواية من بكتب هو كما من دوام مقل كفر ما في قيد قيد دلسات الله الغافلين عنه المتشغلين بغيره كان بسقى سجل بدأ القرآن سجل بدأ القرآن فقم سلام كرم كل على الاستفان فهو لألا جريدي لألا صلي لألا كذا لألا كذا فانا بيسان بطن غيري كمان جدا بطل فقط فقد روى أنه جاء في التوراة جاء في التوراة أن الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى نصيرا أما تستعين مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي وتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك الله تعالى ما فدي أولا amma ta sa'i ya ɗan adam ba za ka ji kunya ba ya baiwar Allah ba za ku ji kunyar Allah ba Allah ya ta ba za ku ji kunya daga gare ni ba wa afika kitabun wasiƙa kan zo maka min ba'da ikhwanka daga wasu yan uwanka wa anta fi tariqatan in ka samu wasiƙa kana kan hanya kana tafiya fa ta'dilu al-tariq kusan bar hanyar wata ka'udu da adalin ka zauna don wasu tafiya take in ka samu wasiƙa da ya kai tafiya sai ka za ka karanta ta, wata ƙara'uhu ka karanta wasiƙan wata dabburahu ka lura da wasiƙan ɗin harfan harfan sai ka gane saƙon da ke amma ta ka shekara talatin arba'in da saƙon Allah a gidanka ka ƙi ka karanta. Ka ƙi Allah don ta rasa wuta ka cancanta. cin kanta ko tana da shekara arba'in irin shekaru na shekara talatin akalla kun fi shekara sha biyu tun da tun da ta balau ta yi shekara sha biyu sai akwai abin da baka sani ba alkurani ko ko a'a ba kuma san wani irin babin ka bai ba ma gaban ka ka san ko dole Allah ya saka ko da ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza tun da ba san sauran dokokin ba mutanen da na kan ba ya sauka da littafin ne don su ya sauka da littafin ne domin kafin a ayyar da yana amina ta kwas ya ayyar na sauka kwas ba da yana kafin ɗan kafa ba malamai an gan ku ba ta ba malamai zai sami ta gida kai kai ka kafa ka same ka ba kan ka amsa kamar yadda ka san kasuwa ba ta zuwa ƙofar gidanka ta fito ni ce kasuwa ka fi kasuwanka koma gida saboda kai alhaji ne ko kai da mayar ne ko kai sarki ne hatta ilimi dai zai same ta gida in tilas ka farka ka ta ka shi inda to duk mutumin da zai ce zai dinga zuwa gida yana karanta da kai yana tsarin ba abin da ya dan ke hanan da yake nema ala wahala da kana zai dauke ka daidai gwargwadon irin abin da kake so ya ce maka shi ake miki abin da ba ka so ya ce ba shi ake miki wannan aya ma shi wannan da ba ka so din shi ake miki wanda ba ka san daidai da ranka ita daidai wajen karatun da zai maka ya zama kai mai allah allah kenan ka ga je da littafi sai da kanan filar ka je inda za a taɓa laifin ka tafi kamar kowa kamar ma a kanta aka shirya ba a kanta aka shirya ba littafin ne haka in ka tashi ba da misali ƙarfe sai a ba da misalin da kuma ka aikata shi ka dinga ta ba ba an yi ba da sake la'alla inda an yi magana da kai zai ta fito shi ya mu halin sai yi magana da shi zai ta magana a karatu kuma da haka ne da karatun ne zai haka ba ka nan don littafin na wanda ya halitta kan in aka ɗauko misali aka faɗi sai ka ji kai ne kawai yadda ka bi shi kai ne kai kan ka mai kankan lokacin ka sai da karatun da kai to ba mu halatta dole ka faɗe shi haka don kana aikata don ka zo kai ba za ka je ba za ka shi da Allah faɗin da kai din nan Allah ya taimake ka ka daina daga nan inda zai wahala ka faɗi a bikin sannan a waye gari kana aka ta saɓanin sa ba ma a jikin da zama ka to an kai ko ya fi harfa harfa حتى لا يفوتك شيء منه حتى يبين أبو بيت بدا ذلك وهذا كتابي ذلك في من أجدا ذلك في من أجل أنزلته إليك ما سأقدس جوارك انظر كيف فصلت لك فيه من القول طبيبة جدا إلا إلا أبروك أتكلم أنا لسافي ما ضرب maganin dalla dalla ko ka ce kafin ka faranta maka gane wa kam karartu alaika ka duba yadda da dama na maimaita maka a faɗi maganin a sake maimaita ta a sake maimaita ta don dai ka fahimta to bisa ta'ammala tulahu don ka lura da tsawon maganin wa ardahu da faɗin inda zai iya taɓowa kuma an taɓa wajen an sai ba shi kai ka zai yanka da inda ake ganin da yana abu wani ya ina jira sai an sai an ba shi kyauta shi dai don Allah in an je makka sai mu fara alqur'ani bai fara karatun alqur'ani zai ya kansa dinki zai ya kansa abinci zai ya kansa gado zai gyara ɗakin sa zai gyara faradin zama littafin addini da zai iya shi ko in dai aka ce za a raba kyauta to zai iya dinnan ta gudu kudin da zai yi samu فقلت أهون عليك kenan ni ne mafi rauni a kanka mafi kaskanci a wurinka min babu ikhwanuka daga ɗan uwanka wato har ɗan sun fi ni kima da na lissafa tare sun fi ni sun aiko ma da saƙo ka tsaya ka karanta shi na aiko ma da saƙo ka jefar da shi ka ka dace ka tafi ta ya ibadi ya abdi ya qaudu ilayka ba'd ikhwanika fataqabbalu ilayhi بكل وجهك وتفضي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو معت إليه أن كف وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك الله يا عبدي ya bawa ne ya ƙa'udu ilaita ba a da ikhwanika wani daga ƴan uwanka kan zauna a gare ka ka ta kabili ihi sai ka jiya gare ana so ya kawo da ƙwada gare ka da kana koma ka gare ka sarayi da fuskarka da zuciyarka da komai naka da kulli ya da hukar da dukkan fuskanka ka bar komai in ma kana da ake kulaski saboda ɗan uwanka ya ce ka tsaka yi sauraron jini duk kullum kan duka da dukkan zuciyarka bayan ta kallama muka kallama in wani mai magana ma ya zai zai magana a tsakani ai ta gane ka shagulin ko wani mai shagalarwa ya shagalantar da kai an na hadin zai daga maganin abokin nan naka au ma aka ilahi sai ka nuna masa cewa au an kuffa sai magana ya zaba ta ɗaya ka sanya shi zai maka hankafa da ya fice zai ka nuna masa ya shi kai sai ka je mai magana وها أنا مقبلهم عليك الله يجعلني لا تستنطق هم من بكاسم بغاية كلام فاده في مكان القيام جعلني لا تستنطق ومحدث ما مكان دعا وأنت مؤرد بقلبك عني لا ستاك قلب قلب وزيت يكتب بدلين زيت يكتب قطة قطة باتا تينا فيما ذات الشرنطة إنه في بداية الله ما بيزعه زيت يكتب harshen filanin kawai take suka yi misalin abin da za ta kaddara irin wannan ka ɗauki tasbihi misali yin da ƙaramin abu wata ne yin tasbihi gida talatin da uku da kasan da take ba harshen ka da kawai ke subhanallah subhanallah subhanallah amma zuciyar ka ba ta nuna tana tsarkake Allah kamar yadda misalin ka sa wani mai mulki a gaba inda duk ka ɗaga ne kana ran ko duk har a zuciyar ka take a lokacin ba ta waje idan an yi gidan maka ainihin idan ba ka so da shi kana nan kana nan ka dubi inda hadda din ka tabbata gaban Allah kana ta kai haka yayin da ka akko alqur'ani kana ta kai da din kana da kai kaman ka fasi wa ka jima Allah ya ce la qad lana hadha alqur'ana ala jabal mara'ata khasan mutafaddian wala khasiyatu la inda an wannan qur'ani an sai kadda shi akan duwatsu aka ba shi fahimta irin yadda muke fahimta to da in an karanta masa alqur'ani tattauce ya ga shi ne mata kang ada babu yang sih, lepas yang awal mata dasar lah tadi. Tapi dia itu awal nak jatuh deh, banyak ujian sih deh. Yang satu sekian awal sama tu yang awal hidup deh. Sebagai Allah nak cakap, kalau kalau kalau kalau bagaimana dengan yang saya kata, pasti tu Allah nak cakap, Abdullah wa ayat wa rasul. Kuntum sesuatu ini, bapa saya ini, kata kafir pun ini. Jangan lupa kalau nak tukar cerita, kai kuwa zuciya ka kai da kai gare ni wai ɗan adam afa ja'altani inda ka min ba'da ikhwanika ka sanya ni ne mafi kaskanci a wurinka daga wani ɗan ka kuma sai zalika kana ibra to ya kamata mutum kada ya mutane da wannan kadala wannan kaɗai rufin ladabi tsakanin mutum da lissafin Allah na iya halaka mutum wannan kutuna fa ginshiki ne wannan na daga cikin ɓangaren akida ladabi tare da littafin Allah ka da zai zama ladabi tare da ilimin addini gaba da abin ɗin kamar yadda aka magana ladabi tare da Allah ladabi tare da manzon Allah shine zai zai ya sami mu nan gaba wannan da an ladabi ta da littafin Allah tunda dole a aiwatar da shi ginshiƙiro daga cikin ginshiƙan addini ba wai ta kumila ne ba za ka suka ta da shi in ka wannan a'a wannan dole zaman kansa ake inda jarabawa ne sai ta daban wanda ka tsada ka ce ka ba kaza ka ba idan ba ka ci mas'ala guda ɗaya ba sunan ka ka faɗi in ka je lahira babu wannan babu na ladabin da ba ɗaya tamfar ba ka bauta wa Allah wani ba duk sauran ɓangarorin da ba ta yi wahala ka san ba kai za ka tsara ka ba Allah ba Allah ne ya tsara maka kuma tilasta ne ba takwas mustaidi في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصته وأن يتصف بصفاتهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كراتين القرآن يعني بل في مسلمان يجتهد ويجب أبن بدائية في أن يتصف بصفات أهله يصف بصفة من القرآن مثل القرآن الذين هم أهل الله وهم في مكان الله وخاصته ذاقة الناس وأن يتسم بصلاتهم وصفته إذن سكتهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه itu yang berbeda kari Al-Quran ya kama tagama haddasin Al-Quran ayya arafa bilaili a san shi da bayansa yayin da mutane ke bi same shi da ƙiyamun laili tsawon ƙiyamun laili ina an ratattaku alƙur'ani wa bi naharihi idin nasu mustirin a san shi da ranansa yayin da mutane ke cin abinci mutane na shan ruwa suke na asu wa bi a san shi da yawan kuka ba da yawan dariya ba cewa إذ الناس يضحكون وعندهم تنكم سوى ana إذا الناس يخلطون أنا فن سبب أن أولي أن أولي ورائه يبدأ مثل بيت أي كتحالك إن بكتير جدا مثل halar ce a mazata zubar da mutunci ko ba aikata ta ba wara inda ike ganin akwai alaman kamuwa halal halal haram haram gaba ɗabbar haram ta wasan ka ike yi idan nasu ya ne yayin da mutane kan takuɗa halar da haram ko kuma dai kan kare da kan doki mutashabiha abu na hudu wa da a san shi da yawan shiri idan nasu ya yayin da mutane suke kashe shibirin ɗinsu wa idan ya taluna ana sanin sa da ƙanƙantar da sau da tawaba อย่างนั้นจะมีสติขาดเอามาสติต้องอายบาลเป็นสติว่าจะโอ้ยอันนั้นสันนิษฐานแบบว่าอีกหนึ่งที่อยากพูดในเรื่องการเมืองมันมาดูที่อัลกุรอานนี่บ้างที่เรื่องนี้นะถ้าเราไปอ่านดูที่อัลกุรอานนี่นะมาชาอัลลอฮฺอัลกุรอานดีสิอุมรียาลันตะฟะอัลลอฮฺสุลัยอุนยาอันเดียบุเชติลบะการะบิซาลัง za ka yi wanda suka ɗauki alƙwarani har dara za su je suna neman dara za su yi madina kun ɓata kara kun soja su alƙwarani ka sauka gidan wannan waje ai ni ne mutumin nan dai da yi na ɗaya a kafin na ba ko a kaduna saboda haka nan za mu yi walima muna bukatan an shirya za a sai kujeru za a kawo kujeru na kaza za a sai abinci iri na kaza za a ce shi ne muka zo daga irin da yake na kanan da aka saba ana yi na abin nan Allah ibn bin Nabi Sallam di ahli. Apa tentang ini? Sudah pernah saya ini, orang itu jadi apa ini kata saya ketawa kata. Ini sudah saya dapat kesetaraan dalam soal Quran ini. Apa yang dia asyik asyik? Jadi, apa tentang ini? Kalau dia akan kamu kamu. Allah, apa yang dia nama? ana sanin mutum da ainihin baƙin ciki da damuwa ta gama hadda alƙur'ani a lokacin a a rufa kanka a rufa gindinka gidan kuma a rufa mai gidan kwanan da maka bara zama na lafiya mutane ne akwai wanda za a ji a shi ana tsammanin sun yi da lafiya saboda tsoron Allah ne kawai abin da kuɗa min sabon da ya samu Allah ya guda mu a za a dinga duba maganin hira sai kuduri tsini ba kamar da kuma ƙuran da shi وعندما كانت تستمر وقال محمد بن كعب رحمه الله في كل معرفة قارئ القرآن في زمان كنت هنا كنت تقولون عشان ما بسمع القرآن أذان مني بسفرة ذنب بمجيء ذنب أصلا سفرة التكي انت كنت يا يوسي أسمى بطريقة كما قال أسدى وعلا الله ربي يا جنب أن يا برك يا دعك sabbin ya ƙarshe ganin yadda ke alƙur'ani saboda irin ilimin da yake tare da shi saboda irin sanin hatsarin da duniya suke ciki samun bangar da za a jira kai ko yanzu misalin kadara wanda ya san irin matsalolin najeriya ma kawai in yana zama yana tunani ka kofa ga lafiya lau ba su ɗi gano ya zan ka da shi ka tsaya kai harkokin da sun hanyar ina kuɗi duk ne ina mulkin duk matsala ne akwai haɗari na fara yi masu tunawan da abin da ke damu kasan ko ƙarshen ta kaje ka kafa bai ɗan ɓanta ma halin da ake ciki to don Allah ya wanda ya san rayuwar lahira wanda ya san rayuwar duniya ya san abin da halitta take ciki tun lokacin da aka halitta duniya yaran da ya faɗa da duk abin da ƙwaƙwalon aina mutum zan yana tunanin cin abinci tunanin hira tunanin yawo tunanin kaza gaskiya yana nuna بكوا تقويتك طيب. أنا فني صدق كفر سليمان يسير إلى صهره ولا منا يصدق ولكن بكيته وطول تهجده سجود وسلم طيب يا ترى أنت قليلا من الليل ما يهجعون يا تبت دعني يد أمنني يد الليل من سلطان فتهجد كل kata hajar bisa masyarakat. Jadi ayunan berkata Yesus itu dimuhnya. Wasirin alim abad kami. Wa ta'ala yuhay. Bunuh luar. Rahimahullah. Kala li rajulim ala tanam. Ampak ni ayunan itu. Bagaimana kau besti dah? Kuyuh sudah sama ke kanan rohnya. Kuyuh sudah sebaca besti. Kala inna ajaib al-Quran aparna maumuhi. Abu Dhan, bama masih dekat Quran. itu dia sementara ini adalah dia aman saya pun tentang tujuh betul. Wahai sebagai mulut kulit mana Al Quran dua adik dua adik Mukallal ayun bila ilah la tahjau Fahimu anil malikul adil salamuhu Fahaman tadallu lahir raqab wa taqda'u Mula al-Quran biwa'adihi wa wa'idihi mukulal ayyuh Al-Quran ya hana da wa'adinsa alƙawarin za a sa wani aljanna masu aiki ta kaza aljanna wa wa'idihi da tsoratarwansa da duk yadda ya saba zai su bauta wa'ad da wa'idinsa ƙur'ani ya hana matsalar ayyuni muslim ido matsalar ayyuni bilauliha a adarin idan nan lata zai lata ta zai bilauliha ba ta nan tsawa a daga kwata-kwata in ya kwanta masu zai kwanta ya kwanta kawai zuciya na kunna duba kaza na duba kaza ta ga ido yanzu fahimi anil malikul abin sun gano daga sarki mai girma Allah kalama hezon sa fahimin irin fahimta ta zallin riƙa da lahu wuya ya kaskantar da kai gare shi wa takhda'u lahu ta miƙa ya gare shi dole ya magana ta mutum ko da san yaran ba wanda san jikin da zai ɗauka iya nan zai tsaya ba don dai kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba shi ne ake miya mutum tsoro ai an faɗi an riga an faɗi ma'anan ko ka koma nan ba na tsaka gani مدانا وان تنكين وإن أفضله وإن أفضله لأميرك جندل مدانا ما بني جندل مدانا كما أفضل أفضل مدانا وما بني وفي مدانا ما يسبح تتم كريوة إتاك ياتي بأتا بفاتا كذلك بسيارة تتم جندل مدانا بني يعني مدانا تتم كريوة sannan wa ina alahu sai ƙarshen maganin a saman maganin sakamakon bayan karanta wannan maganin la musmirin zai ba da fa'ida mai ba da fa'ida ne kamar yadda ainihin ikin bishiya in ya kama kaga zai ba da a'a wannan shi ne alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والقرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين موحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نعم من cikin بابا a ladabi a cikin منا كفي نهدي الفصل الرابع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم bayar da kai tare da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi mutum ya ba da kansa ya yi ladabi gare shi يسأل المسلم في قرارة نفسه بوجود العدد الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون فرقد كنفه wato yana farga yana faɗaka da karan kansa fi qararati nafsihi can can cikin birnin ransa da kansa don musulmi don musulma yana bi a can cikin zuciyarsa cikin ransa bai je bil adadin kamili da wajabtin bayar da kai cikakken bayar da kai ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah وذلك من أسباب التالية ومن سيد دليلي اسم أيضا أيضا جداد بير سيد إن دليليه قوم يوجبا أن الله تعالى قد أوجد له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة lalle Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙa ya wajabtar da ladabi ga manzon Allah ladabi ma'anar bayar da kai ko yadda manzon Allah ya danta wajibi ne anin Allah ya wajabtar da mu duk wanda ke bautan Allah da musulunci ke dole ba da kai ga manzon Allah alaihi wasallam ala kulli mu'minin akan kowanne mu'mini wa mu'minatin da mu'minat saboda in Allah manzon Allah ya kawo hukunci to ne ne da yana ba su da gari وذلك بصريح كلامه عز وجل wannan saboda bayyanannen zancensa mai girma da ɗaukaka irin ƙala don cewa ce ya ayyuhan ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih ya waɗanda suka gaskata Allah mazaizai da mataye la tuqaddimu kada ku gabata gaban gaban Allah da gaban manzon Allah la tuqaddimu qawlan aw fi'lan kada ku gabatar da wani zance kada ku gabatar da wani aiki kada ku gabatar da wani mutum gaban Allah da manzon Allah idan Allah ya ce manzon Allah to shi ke nan gaba al-hujurat aya ta daya wa qala subhanahu ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka gaskata Allah maza da mata la tarfa'u aswatakum kada ku dinga ɗaga muryoyinku fauka sautin nabi bisa da sautin manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli kada ku dinga bayyana masa da zance ku ɗaga murya tajharu ba'dukum li ba'din kamar yadda sashin ku ke magana da sashin kusan akwai bambanci tsakanin mutum da manzon Allah an ta a amalakum gudun kada ayyukan ku kiɗa wa antum la tasirinu ala hali da ku fargaba sai mutum ya zo lahira ya farar da aikin sa waka mutum bai ɗaga murya ba haka sabon manzon Allah suke a gaban manzon Allah tamkar ainihin tsuntsaye za su ɗaga a kai. sebab ada sirinya sesuai ba'a sisa adalah mandang ayah ba'a mati adalah mandang ayah ba'ah kalau anak dan mati sama jalan itu ini ibu batu ini kena sesasar sisa sesama Allah. maka ada meninggal lama dikluin di situ makus dan makus itu tidak sesangkat Al-Qibarat ayat tadi wa qala ta'ala Allah ta'ala yasabi ayamayna innal ladhina yagudduna aswatahum lalle waɗanda suke rufe mummuninsu suke rage su su ne ƙasa ƙasa da su inda rasulillahi a wurin jakadan Allah ula'ika alladhina man tahana Allah qulubahum bil iman wa'annan kuma wanda Allah a nuna tsantsanta ula'ika masu yin haka wanda suke rage murya a gaban manzon Allah kuma wa'annan da an Allah ta'ala ya da imani امتحن الله قلوبهم الله أن يجد إيماني يكافي إيماني قلوبهم أزكتهم أنت إيماني الله إذا يا زدا مسي يا ملا لا مسي إيماني بسكة لهم مغفرة هنا بغافر